الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد yau الأول ألب أري ترى ألب أري هدر al'awwal 1437 talatin ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu ta <clears throat> goma sha biyar miladiya wannan shine karatunmu na ƙarshe a batun a batun intikadi da muke wa littafin da dalailul khairat wa shawarikul anwar fi rikirar salati ala an-nabi al na abu abdullah muhammad ibn sulaiman al-jazuri yanzu za mu shiga gaban ƙarshe akwai inda yake cewa a can gaban sahibul husaini Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi huwa qutubul jalalati eh, wal hadi ko menene wal من min al jahalati zuwa ƙarshe ya ce Allah ka yi salati ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama allazi huwa qutubul jalalati wanda shine babban kutubi na jalala to wannan a ciki akwai wasa da lafazi a irin shalo na sufaye wanda kuma kowa ya sani tafarkin sufanci tafarki ne da aka kirkiro shi bayan shudewar magabata na kwarai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba sahabbansa ma ba su san shi ba abinda ake rawaitowa na danganta wasu sahabbai zuwa ga sufanci to wannan idan eh, isnadin ya kubuta daga matsala to za a ga wata rayuwa ce wacce take asali ba a bukatar sai an gina wata makaranta ta musamman da sai ka shige ta sa'annan za ka sifanta da wannan sifar misali abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi an sifanta shi da yawan ambatan Allah subhanahu wata'ala ta'ala wasu ma suna cewa <clears throat> yana da wani ƙaton carbi mai dubu alafar da cewa haka ne wanda yana ambatan Allah to za ka samu inda haka ne to ba za ka taɓa jin abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ambaci Allah a irin sigar da su waɗannan suke ambato ba bai taba buga kirji ba bai taba yin kiɗa ba bai taba sa wa ɗansu kaya na daban wanda da su ike bautawa Allah ba wanda aka san kowace ɗariƙa ta sufanci tana da nata abin da ta yi fice da shi wannan na ɗaya kenan sana abu na biyu inda za ka bincika me yake cewa a ambatan Allah za ga wani zikiri ne da dama manzon Allah ya koyar da shi ko mu da muke cewa bai halatta a yi wannan abu wannan tafarkin na sufanci ba dama ba ma faɗa da irin wannan zikirin kuma kai ma da a ce shi kake ba wanda zai ce maka danni yanzu za ka zauna kana ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in ko sau miliyan za kai wa zai ce maka sai dai in ka tozarta wani abin da ya fi wannan zama wajibi kamar lokacin sallah yayi sai ka ki tashi kai sallah kaga anan dole a ce maka danni ko kuma kana yi kana idar da sallah manzo Allah sallallahu alaihi in ya da sallah yana yin abubuwa guda goma sha ɗaya wanda kuma duka hadisan da suka zo akan wa'annan abubuwa da manzo Allah sama ke kowane hadisi za ga yana nuna cewa manzo Allah baya barin wannan abu misali hadisin Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi da ya idar da sallah wanda yana cikin <clears throat> ah, yana cikin sahihu muslim ko hadisin Sa'uban. yana ce yana cikin sunan abi dawud afwan manzo Allah sallallahu yana yin istighfari so astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan sai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta zal jalali wal ikram a ruwayan na na Aisha a Bukhari da kuma shi kansa Sauban din da ƙarin tabarakta ya zal jalali wal ikram ruwayar na Aisha cewa manzo Allah sallama baya matsawa daga inda yake sai dai miqdari ma ya qulu astaghfirullah so uku sannan ya ce Allahumma anta sana in ya dan canja waje kenan sai ga wani ana cewa assalamu alaikum sai ya hau salatin annabi sai ya hau kaza dukkan wancan abin ai bai yadda annabi ya koya to in kai wannan zikirin ko ya inganta anan ma dole ai maka inkari to sufanci tafarki ne wanda ba tafarki ne na Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan duk wanda za ka ga an ɗauka a cikin magabata an ce maka sufi ne shi za ka ga baya kirarin sufancin da kansa sai dai kawai a arab a arbakinsa a ci musu albasa misali abu darda Allah ya kare da a gare shi ba akwai hadisansa a cikin musnadin imami ahmad ba waimir ibn ajlan ba akwai tarihinsa a cikin siyarwa alamin nubala ba ba akwai hadisansa a cikin mujam tabarani ba al-kabir ba akwai hadisansa a cikin ba akwai labaransa a cikin wannan ba tabaqat na ibn sa'ad ba akwai labaransa a cikin usulul ghaba ba na ibn al-asir akwai labaransa a cikin al-isti'ab na ibn abdul bar duka ka kara dai ka ji ina ka taɓa jin abu darda da kansa yayi da awasu kanci ko ya faɗi wata ɗariƙa ko ya gina wata ɗariƙa babu la abu darda wala abu huraira to kaddara ma kaddara ma abu darda yayi abu huraira yayi sahabban manzo Allah sawa nawa ne wanda suka halarci hajjin ban kwana ma dubu ɗari da nawa ne kaga suna da yawa a ce yanzu shi shikenan duka wayancan bisi ba sai da abin mutum biyu kawai za ku ɗauka wanda ma ba ku da tabbas ba Lausa bata da a ce ya tabbata ma to da sai a iya riko da abin da wa'annan din suka yi amma ba zai zama wani dalili dan maganar sahabi da aikin sahabi baya zama hujja sai ya cika sharuɗa ko da sahabi ne fa shi ma sai an jira yayi abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma in ka taho ƙasa ƙasa eh, duniyar tabi'ai su safawan ibn sulaim da sauransu dukkansu sun rayu akwai waɗanda suka fi su falala a lokacinsu amma duk da haka su ma ba a inkarin falalarsu ba a inkarin kusancinsu zuwa ga Allah amma wacce ce ɗariƙarsu ba su da ɗariƙa to da sun fahimci cewa yin sufancin addini ne da sun kira ɗariƙar sun faɗe ta kuma wataƙila za ka iya cewa to ai an samu a wajen su shehu junaidu Allah ya ji kansa da rahama alkawariri shi kan yana cewa mazhabuna haza muqayyadun bil kitabi was sunna wannan tafarki namu a da yake da littafin Allah da sunnar manzo Allah ana ce masa sayidu ta'ifa to ba ma inkarin daraja da matsayi na junai ba ma inkarin kusancinsa zuwa ga Allah muna yi masa kyakkyawan zato insha Allah yana aljanna amma ka gaya mun wace dariƙa ya shi Junaidu kuma na ƙadiriya ne ko na tijjaniya ne ko na sunusiya ne ko na shazaliya ne ko na bahutiya ne ko na naƙashabandiya ne ko na arusiya ne ko na shazaliya ne ga sunan dai birjik in ka je za ka ji sunayensu kaga shi junaidu in ka kula abin da ya ce tafarkinmu ma'ana hanyar nan da muke bi ta wancan da duniya da kama lahira a da bai ta fiye alkitabu suna yau duk wani sufi yana maulidi junaidu ya taɓa yin maulidi bai taɓa yi bai masar da shi ba saboda shi sunna yake bi har ma sai da ya ce wa mallam ya fazar kitaba wa sunnata da kulma madhhabana duk wanda ma bai kiyaye littafin Allah da sunna ba kan ma ya zo kusa da mu ba ga shi ma junaidu ahlus sunna ne kenan su ibrahim ibn Adam da ake ta kira ake ta kira ake ta kira su al-imam tasturi dukkan su wayannan ahli sunna ne <clears throat> imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunna ma kenan gaba da sannan su waye gasu nan dai birjik dukkan su wayannan za ga ahli sunna ne to su sufaye in za su kafa maka hujja sai su ce maka ai ta hanyar waɗannan bayan Allah ne to kuma da abin da ka sha mamaki shi ne ka ce musu ina isnadin ka na ɗariƙa in ya kawo maka isnadin za ga musalsal ne in ma bin majahil ko kuma bi unasin mashkukun fihi har akai zuwa ga suna cewa sayyidina na to in ka shiga wallahi za ka gani almajiran sayyidina ali ma da ake danganta cewa ta hanyar su a karɓo sufancin ko kuma ƴaƴan sayyidina ali dama sai ka dai a ƙarshe ko ya tike zuwa ga wasu ƴan shi'a ko kuma ya tike zuwa ga waɗansu mutane da in ka koma tarjama ta sayyidina aliyu da ake cewa an karɓo a wajensa ko ta su wanda suke cewa da yawanci za ga isnadin yana tikewa ne zuwa ga sayyidina aliyu galibi to sai ka gani in ka koma cikin tarajum na rijal sai ka ga ba marawaita ilimi bane ba a san su ma a cikin almajiran sayyidina ali ba to kaga kenan wannan sufanci ba shi da alaka da as-salafus salih in ko ce wai a'a kenan zan hada dariƙa ta ta hanyar duba da rayuwar salaf kuma ko can dan jiguntulo wancan can tan gunto to arna ma ai suna da nasu <clears throat> yanzu ba ga mazhabobi nan sababbi ba irin su wannan al-mazhabur rotari din nan yan rotary clubs za ga komai mai suke za suna <clears throat> suna kira zuwa ga al'adal wal musawa suna kira zuwa ga peace justice love waye da waye kuma kowanne za ka iya ɗauko shi a cikin rayuwar salaf su ma kenan <laughs> musulmai ne yan primason masoniya suna sawa kan suna albarna'un al in sun ta suka fito maka da wani aljanibul mushrik nasu sai ka zaci cewa kamar su ma daga salaf suke don haka ba wanda yake da alaka da salaf sai ahli sunna sai dan salafiya. to a cikin sufanci kuma bugu da ƙari addini ne mai shari'a mai zaman kanta wanda kamar da muka san a cikin addinin musulunci akwai annabawa akwai sahabbai akwai manya-manyan malamai a imma irin su maliku to a sufanci ma akwai domin a sufanci akwai al'agwaf akwai al'aqtab akwai al'autad wanda wannan duk musulunci bai san da su ba akwai gausu akwai kudubu akwai watadu su ne autadu kenan to wai shi ma manzan Allah a wannan salatin sai aka shigo da shi aka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin allazi huwa qutubul jalalati wanda shi manzan Allah sallama shi ma wani kudubi ne na jalala to in manzan Allah ya zama kudubi Abdul Qadir ya zama kudubi mai bambanci kenan shi wancan ma shine kudubul aqdami uban masana ya kera sa'a ba su cin masa ba kaga kenan annabi ma in ya zama kudubi shi ma ya shiga cikin tawagai to kaga ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi huwa kudubul jalalati to wannan magana ta sabawa abinda Allah ya aje manzo Allah sama akai na daraja da matsayi domin maza Allah yana da matsayin da ba a taɓa samun dan adam din da ya kai farfajiyar wannan matsayin ba ma kuma idan ka ce ka riƙi manzo Allah sallallahu alaihi a matsayin kutubi to abinda kake nufi shine idan ta kuke wajensa za a dawo shine zai ba wa mutane abin suke so idan ta kuke wajensa za a dawo shi zai ba mutane abin da suke so zai yaye musu cuta zai biya musu bukatunsu wannan kuma shirka ce tunda abin da suke ɗauka kenan a tsakabu akwai kuɗubi a nan ɓangaren wani ya rike can ɓangaren wani ya rike can wani ya rike can in duniya ta rikice wajensu ake koma. To wannan kuma ya yi daidai da abinda arna suke cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa su ma yace ai waɗannan din su suka san Allah dan haka su za mu komawa mu yi musu kuka mu yi musu birari su kuma su je su ga Allah su yi magana da Allah shi kuma Allah sai ya yi kaga su ba mu shirkai abin da suka ce kenan ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kuma manzala sallama daga cikin abubuwan da Allah ya bashi assignment ɗinsa cikin responsibilities ɗinsa Allah bai aiko shi dan ya dinga biya wa mutane bukatarsu Allah ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim me maza Allah zai musu na ɗaya ya alaihim ayati kuma yayi manzan Allah su wa yuzakkihim kuma yayi wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata kuma duka yayi dan ka ce manzan Allah ya zo biya mutane bukatu har manzan Allah ya rasu akwai wanda suke da bukatar da bata biya ba cikin sahabban ma na kusa kusa sannan kuma in dai manzon Allah yana biyan bukatu da ransa to ba abin da zai hana shi in ya mutu ya biya bukatu amma har yarsa ma Allah ya ƙara yadda a gare ta amincin Allah ya kara tabbata a gare ta na na Fatima ta zo da bukata neman gado na mahaifinta aka gaya mata abin da mahaifinta ya ce ka san dai a zuciyarta da ma dai ta samu abin da take so to ai ko in manzo Allah sama zai biya bukata to min babu aula ya fara biyan ta yarsa da sai manzo Allah sama ya bayan ya mutu sai ya saukar da wani dalili da zai halatta wa na Fatima mata ci gado dan ta ji daɗi ta ya kwanta <clears throat> Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rama a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 11 yake cewa fa amma lafazul ghawf lafazin da suke cewa gausu wal da kuma al giyasu fala yastahiquhu illa Allah ba wanda ya isa a ce masa gausun giya sai Allah shi kadai fa huwa domin Allah shi kadai ne yake kawo tanyo ga masu neman tanyo fala juzu li ahadin listighatha bi ghairihi bai halatta ka je ka nemo a biya maka bukata ba a wajen kowa wanda yake wani Allah la bi malakin muqarrab wala nabiyyin mursal wannan wanda zaka nema din ko an mala'ika ne wanda yake kusa da ubangiji ko annabi wanda aka aiko wa man za'ama anna ahla al-ardi yarfa'una hawa'ijahum allati yatlubuna biha li kashfi adh-dhurri anhum wa wani ar-rahmati ila ath-thalathmi'a wath-thalathmi'a ila as-sab'in was-sab'una ila al-arba'in والأربعون إلى wa والسبعة إلى الأربعة والأربعة إلى الغوث فهو كاذب ضال mushrik. ابن تيمية ce duka wanda. ya zaci cewa wai mutane suna iya ɗaga bukatunsu domin a yaye musu damuwarsu a saukan musu da rahama zuwa 'yansu mutane 300 da aka tanada wanda suke da wani matsayi su ne monitoci a duniya su kuma wannan monitocin akwai firifofi manya guda saba'in a guda ɗari eh, guda saba'in su kuma wa'yannan suna mitin ne suna ɗauka abin suna kaiwa zuwa ga mutum saba'in ɗin su kuma saba'in ɗin su ma suna da wa'insu manya a gabansu guda arba'in duk fa zama ake a rarraba matsayin su kuma wayannan arba'in ɗin suna kaiwa zuwa ga wa'insu mutum bakwai ne su kuma bakwai ɗin suna kaiwa zuwa ga mutum hudu su ne a kaɓaf kenan su kuma a kaɓaf ɗin akwai gausu guda ɗaya gingime mai wanda shi ake kaiwa kuma in ka kula za ga mu musamman local sect mu na nan na gida kadiriya da tijjaniya kowa fa in ka taɓa za ga nasa ne nasa da nasa yake tinkawo misali bari mu ɗauki tunda muna magana ne da yaren zamani a kuma garinmu da muke rayuwa a yau ɗau ƙadiriya mu ɗau tijjaniya yanzu da ka taɓa 'yan ƙadiriya in ka ji waƙoƙinsu da maganganunsu za ka ga abin da suke ɗauka agwas ɗin nasu ne agwas ɗin ba na 'yan tijjaniya ba ne 'yan tijjaniya su ma suka tashi sai ka ji suna ta kambamawa suna cewa nasu ne gaba ɗaya nasu ne suka kane yanzu jibi in yas da aka yi na kwanan nan dinnan a kan ragowa mai mai waka yake cewa ya ce na sadu da gausi mafarki ina taɓa bacci a ɗaki ya faɗa mani baki da baki halarar ƙudisiyar ma'aiki ta wace ni ke riƙewa yanzu kaga shine gausu kenan kuma wannan yana dan taba bacci kawai sai ga gausu ya bayyana a gare shi kaga gausun kuma shine tik karshen tika tiki tik kai yanzu kai da dan kadiriya yadda cewa in ya shine gausun bayan rufa'i a ya gaya mana cewa in ya ma hannun gida iji igai da nasiru kabara kuma i tabbata cewa shine gaba da shi ko yana yasan haji a gaishe ka amiril jaishi ba haka ba ne a cikin waƙar da ya ɗauko baitin su abu zala su waye wane da wane ya zo ko da ya zo kan ibrahim inyas na sai da ma ya ce na kaulaha tabbas har gida ya zo ya tabbatar kai ne yayan shi to ya kace su in fahimta kenan wanne ne babba ka gani shi kuma dan dogare duka gaba ɗaya ce musu ba haka ba ne. ya zo da tasa waƙar da fasalul khitab ya nuna mana cewa nasa fa shine shine kasuwa a kai miki dole ko kaki ko kaso da ka ebo bukatun wajensa za ka nan gani nan bari dole a kyale. wutsiyar raƙumi kam ai lalle ta yi nesa ka je ka yi tunani kai da kake cewa wannan ya fi kowa kuma ya kawo ya ta kawo dalilansa shi daga cin dalilansa kowa ya san in jirgin sama ko mata ta ɗaka ko ba ta menene ba ta yi waye yadda ta dai faɗa ila akhir ma zakara to kaga su kuma mabiya musamman yanzu ka bar ni da nake dan izala kaga ni zan ji su suna faɗa ne kuma zan hukunta su ne akan adabin su da abubuwan da na gani a ido suna yi bayan da za ku zo ku yi wannan kuma sa'an nan ku zo ku ce za ku yi min za ku yi min wayo eh, wannan mawakin nan nan yana cewa mm. ah, kaga waƙar waƙoƙi guda biyu ya yabi tijjaniya ya bi ƙadiriya mujamalata ya ce duk a cikin waliyai na rabbani wallahi ba gwarzo kamar shehu tijjani wannan amshin kenan a cikin waka kuma ya tabbatar da haka can kuma sai izo ice a ah, menene duk tun da ka bashi yardarka ya rabbi dole cikin waliye a sallama wa abdulkadir to kaga wannan is a contradiction can kayi rantsuwa ba zo ka masa, nan kuma ka ce dole a sallama masa eh ban ji ba eh to ka gani ba amma ya ma faɗa gaskiya ya ce shehu tijjani jikan shehu jilani jikan ma'aiki ne amma nasaba sharifi husaini ne don hakan ga yabanka ni wajibi na ne rabi'i duk da na zamba tijjani sai ce menene bani menene kun mamanta ne sai dai an yi kakkatuno ka ce lalle an yi ko to kowa yana yin sa shi ma mai waka yake da ya ji an faɗi ana ta cece ku ce akan Nasir Kabara yes da waye da sauransu ya ce yanzu menene tuntuni kanmu ya waye ba wani batun waye waye Musa Ibrahim Inyas me yake nufi a gani karatu ne suke zuba wa junansu wannan yayo wancan yayo wannan yayo wannan yayo to mu kuma ahli sunna ba ma faɗa da musamman sai da abdulkadir jilani muna ga ai kaman sinacin ma ake so a yi wa ahli sunna tunda dai in kana so ka ga mutum ka ga waye shi ka karanta littafinsa to rafu shajaratu min thimariha in bishiya kana so ka gane ta ka ga abin da ta fitar mana to gashi ya bar mana algunya Duwan littafi nasa da za ga ya shafe su in ka karanta ya ga isnadin zuwa gare shi akwai shakka amma ga shi algunya mu da su duk muye da na sida abdul qadir jilani ne Allah ya ji kansa da rahama ga tarajum din sa nan ga komai nan ba mu da matsala da shi hatta Ahmad Tijjani shi a kankin kansa ba matsala ce mu bai man me mana to ba ma dan Najeriya ba dan Morocco ne to yanzu haka kawai ka tsallake Najeriya ka je ka tsano wani a Morocco matsalar mu dai shine in ya kawo wani abu ya ce banzan Allah ne ya ce ayi to magana ce ta hadisi ba mu isnadi in kuma yace ce kamata aka kamata ya yi kowa shi ko a maka yake ko a madina yake ko a ina yake in dai ba annabi bane sai an mayan masa da abin wannan abin da ibn taymiya ya ce mana kenan ya ce to duk wanda ya haka ya ce wai za a kai wa mutum 300 300 su kai wa mutum 70 70 din kuma su kai wa mutum arba'in arba'in ɗin kuma su ɗau bukatar su kai wa mutum bakwai bakwan kuma su kai wa hudu hudun kuma akwai wani gausu na ƙarshe ya ce to fa huwa kadhibun dallun mushrik duk wanda ya ka makaryaci ne batacce ne mushriki ne sannan ya ƙara magana a cikin denan juz'i na goma sha ɗayan shafi na ɗari hudu da arba'in a cikin fatawa ya ce wa ammal kutubu tunda ai muna gana kan kutubu ne ko Allahumma salli ala sayyidina allazi huwa qutubul jalalati yace batun al kuma fa kullu man dara alaihi amrun min umuri dini aw dunya batina abinda suke nufi da qutubu yake cewa wa amma al-qutubu fayujadu aidan fi kalamin fulanun min al-aqtabi aw fulanun qutub yace zaka je yawanci sufaye suna cewa wani ai kudubi ne wane ma kudubi ne wane ma kudubi ne ko wane yana cikin kudubai to abinda suke nufi da kuɗub shine mutumin da wato al'amuran addini da al'amuran rayuwa suke kewayawa a ƙarƙashinsa shine darakta na nan al'amura a madadin ubangiji tsinan ba wai a zahiri ba au zahiran ko kuma a zahirin ma ya ce to fa zalikal qutubu wa madaruhu to shine wato uwa uban wannan al'amari kuma a kan karkashinsa yake kewayawa sawa'un kana da'iru alaihi amrun da amru da amrun darahu aw dara bihi ko aw dara bihi aw qaryatihi aw madinatihi amru diniha aw dunyaha batinan aw zahiran sawa'un abin ya shafe shi ko ya shafi mutanen da yake rayuwa da su ko alƙaryarsa ko gidansa ko garin da yake a cikin sawa'un al'amarin duniya ko lahira dai duka abin da ka gani shine dan haka in bala'i ma ya faru ku je watakila an fusatar da shi ne in ya in ya dan sakko sai al'amura su daidaitu yace to duka wayannan abubuwan ay walaktisasa li hadha al-ma'na bi sab'atin wala aqal <coughs> wala akthar walakin al-mamduh min dhalika man kana مدار لصلاح الدنيا والدين دون مجرد صلاح الدنيا فهذا هو القطب في عرفهم to kaga ai ba a ce da manzo Allah sallallahu alaihi kudubi ba kuma ana cewa da wasu kudubi bayan mu anan ba muna da mun ji akwai kudubul aqdabu kudubul aqdabu uban masana wanda kuma ka duba wai ana yaban shi da Abdul Qadir sai aka yabe shi da abin da bai kamata a yabi mutum da shi dan ummul hayr kaga ba cika ba cika sifanta mutum da babu sa amma shi ya masa dan ummul hayr to wai shehu dan ummal hayar cikin karamominsa shi ne shi tun yana dan jinjiri ma yake yin azumi hmm. haka ne suke cewa shi tun yana dan to wai ce azumi yana dan jinjiri Allah zai bashi lada ne ai ya sharadin daga cikin shurutus siyam shine al kuma an zalunce shi ma da a ce haka ne ma a bar yaro ya ki cin abinci ba a tilasta masa ya ci ba ai an masa an zalunce shi azumin tasu a ashura ne je kawai aka rawaito cewa a ummu atiya Allah ya kare da ta ce muna kunna nu mu afalana ƴaƴan mu kanana muna ɗan hana su abinci dan mu saba musu amma ba 'yan jarirai da ake shayar da su uwar ma fa an yafe mata azumi in dai dan ba zai samu nonon sha ba gwanda ta ci abinci ta samu nono shine yake cewa a gun madadi kai ne mashayar su dan dukkan su ba wanda ya yi azumi yana jinjiri sai shi kaɗai kenan shine ce wa si shehun mu dan saboda karama watan azumi duk sanda ya kama ma'ana ran da azumi aka soma baya cin abinci ko da loma bai shan nono ko ruwa sai lokacin fitiri ko manzan Allah bai azumi yana jinjiri su sai na abokan dubu sai azumi suna to ka ɗauka cewa su ba a ta azumi a lokacin ba sai sai na alma duka ba a farlanta azumi su sai na hasan da husain fa hmm? misali in si da qadir sharifi ne to dai in ta gidan sai ali ne ai dai ko dai ya biyo ta kan alhassan ko ya biyo ta kan alhusain to ya huce alhassan da husaini kenan su da basu azumi suna jinjiri ba in dai kuma kace ba haka ba to sai dai a soke magana azumi ana jinjiri wannan ba zai zama abin yabo ba Allah ya samu dace saboda haka wannan maganar allazi huwa qutubul jalalati wannan abu ne da bai kamata mutum mai tsantsar aqida yayi ba Allah ya shirye mu ya nuna mana gaskiya to sai a can tafiya zalmanni akwai wata addu'a da yayi a ƙarshe wacce addu'a ce a cikinta ta'arifu wa tunkir akwai addu'a wacce take mai kyau akwai addu'a wacce take mara kyau addu'a mai kyau ita ce addu'ar da ta dace da alƙur'ani da sunnar manzo Allah sama addu'a mara kyau kuma ita ce aqidar da ta saba wa alkur'ani da sunna yake cewa Allahumma ya zalmanni alladhi la yukafam tinanuhu wa qawl alladhi la yujaza in'amuhu wa ihsanuhu as'aluka bika wa la as'aluka bi ahadin ghayrika an tutlika alsinatana 'inda as-su'ali wa tuwaffiqana li salihi al-a'mali wa taj'alana min al-aminina yawm ar-rajfi waz-zalazil ya dhal izzati wal jalali as'aluka ya nuran nuri qabla al-azminati wad-duhuri anta al-baqi bila zawalin al-ghaniyyu بلا مثال القدوس العلي الطاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان كانوا كا غانو وجن كاو مغني نعم yawwa shine yace a as'aluka bi asma'ika lusuna kulliha wa bi a'zami asma'ika ilayka wa ashrafiha indaka manzilatan wa ajzaliha indaka thawaban wa wa asra'iha minka ijabatan bismika al-makhzun al-maknun al-jalil al-ajall al-kabir al-akbar al-azim al-a'zam alladhi tuhibbu wa تحب وترضى da'aka bi wa tastajibu lahu du'a'a أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت بي أجبت وإذا سئلت بي أعطيت وأسألك باسمك الذي يظل لعظمته العظماء والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته يا الله يا رب استجب دعوتي يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت سبحانك رب ما أعظم شأنك وأرفع مكانك أنت ربي يا متقدسا في جبروته إليك أرغب وإياك أرهب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تباركت يا عظيم تعاليت يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل هاي زواق عشي abinda za mu yi intiƙadi a cikin wannan shine a ciki can ciki yana cewa ya huwa ya malla huwa illa huwa ya malla ilaha illa huwa ya azaliyu ya abadiyu ya dahariyu ya daimumiyu yace ya huwa ya wanda yake shine shi ya malla huwa ya wanda ba shi illa huwa sai shi kuma <laughs> dai kuwa ya dariya ya huwa ya malla huwa illa huwa to a za ce a yi zikirin an fasu kawai a huta ya huwa ya malla huwa illa huwa ya malla ilaha illa huwa ya azaliyu ya abadiyu ya da hariyu ya da yi ya azaliyu ya wanda yake dama can tun fil azal akwai shi ya abadiyu ya wanda titir zai zarce ya da hariyu ya ake fasara da hariyu ne <coughs> wanda shekara dubu da ke kenan ya daimumi ya wanda zai dawwama kaga dai to wa'annan wa'ansu kalmomi ne Allah fa ake kira na farko dai ya huwa shin a cikin sunayen Allah akwai huwa a cikin sunan Allah akwai azaliyu akwai abadiyu akwai dahariyu akwai daimumiyu wannan ya kira Allah da sunayen da ba a san su ba tabbas ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun da haka bai halatta a kirawo Allah da sunan da bai kira kansa da shi ba ko bai sanar da annabinsa ya kira shi da shi ba ko kuma sunan da aikin ubangiji ko sifarsa ba ta yi nuni zuwa gare shi ba shekul islam ibn taimiyya allah ji kansa da rahama dodon mushirikai da 'yan bida'a yake cewa a cikin littafinsa al'ubudiyya al-qa'idatu fil ibada kusan ibn taymiya yana da littattafai kanana kanana da fasail da ya kanana kanana da suka shafi qawaid ne akan wasu abubuwa wanda yayi na tawassul wal wasila yayi na ibada yayi kaza da kaza da sauransu Allah ya ji kansa da rahama a cikin al'ubudiyya yake cewa wa dhikru bil ismi al muzmar aw al mufrad duk wanda ya ce zai ambaci Allah yayi zikiri da lafazul mufrad sunan Allah guda ɗaya kamar a ce Allah Allah Allah Allah awul muzmar a bilismil muzmar da sunan Allah lamiri kamar a ce huwa ko hu awul mufrad ko sunan Allah guda ɗaya tilo a ce Allahu Allahu Allahu ab'adu an sunna wannan yayi nisa da sunna wa adkhal fil bid'a kuma ya fi shiga cikin bid'a ma wa aqrabu ila dalalish shaytan ya fi kusa da batan shaytan fa inna man qala ya huwa domin duk wanda yace zai ce wa Allah ya huwa au huwa huwa ko yace da Allah huwa hu hu hu wa nahwu dhalik da wani haka lam yakun ad-damiru a'idan illa ila ma yusawwiruhu qalbuhu lamirin ba zai koma zuwa ga Allah ba sai zuwa ga abin da zuciyarka take suranta maka wa nahwu dhalik lam yakunu dhamiru aidan ila ma yusawwir illa ila ma yusawwiru qalbuhu wal qalbu qad yahtadi wa qad yadhill zuciyar wata za ta iya tuna Allah wata za ta iya bata ta kira ta tuna wani abu daban sai ce wa qad sannafa sahibul fususi kitaban yace wannan bataccen wanda ya littafin al fusus fususul hikam shine wa muhiddin ibn arabi al hatimi al ta'i al mudil ya wallafa littafi sammahu da ya sa masa kitabul hu littafin alhuwa wai Allah kenan waza'ama za'ama ba'dhum anna qawlahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai suka ce wai fadin Allah subhanahu wata'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kun san akwai wani abu da suke kira a tafsir ishari ko to in sufaye irin wa'ancan suka zo fassara wannan aya ce wa ma ya'lamu ta'wila babu wanda ya san fassara hu lafazin huwa illa Allah in ba Allah sai suka ɗauki wannan hu din waye suka ce ai ba wanda ya san haƙiƙanin fassara hu wanda yake sunan Allah ne in ba shi Allah ba kaga wannan wauta ce kafin ibnu taymiya ya raddi ma mu da kyale mu kadai zamu iya raddi mu da muke baibayi waɗanda suke ba larabawa ba kuma karatun ma in akwai shi bai huce ce cikin cokali ba in akwai shi kenan ma ballantana kuma ana maganan malamai in ana maganan malamai na haƙiƙa irin su shekul islam ibn taimiyya <clears throat> shine bahaushe ya ce in ana babbakar giwa waka jin kaurin sauro da yake wani a nan garin ya ce wallahi in ibnu taymiyyah ya dama sai ya karantar da shi ibnu taymiyyah ne ko ibnu abdul wahab ibnu taymiyyah ma gaba daya haka yake wai wasu na wani littafi jahilci ya fi hauka kuma haka ne jahilci ya fi hauka sai ya ce wai abinda suke nufi wa ma ya'lamu ta'wila hadha al-ism alladhi huwa al-hu wa hadha wa in kana mimma musulmuna. yace wannan duk da musulman duniya sun ittifaqi kai ba ba musulman balil uqala hatta masu hankali ma kuma a cikin arna akwai masu hankali ala annahu min abyanil batil wannan yana daga cikin ƙaryar da ta fito ƙarara faqad yazunnu zalika man yazunnuhu min haula'i wani zai iya zaton haka ɗin cikin wayancan hatta qultu marratan li ba'd man qala shai'an. wataran shay'an min zalika inji ibn tamiya ce har wataran sai da na taba cewa da wani daga cikin masu irin wannan aqida law kana hadha kama qultuhu qultahu da a ce wa ma ya'lamu ta'wilahu hudin tana nufin Allah kamar yadda kuke faɗa la kutibatil ayatu da sai a rubuta ayar wa ma ya'lamu ta'wila sai a raba lanjaye din sai zama lan ara sai kuma a zo a yi babba da wau da haka za a rubuta ai da haka Allah yake nufi zuwa ƙarshen abin da shekul islam ibn taimiyya ya faɗa don haka maganar yahu ba wani sunan Allah an ka ce yahu wannan sai dai ko in imel ka koma amma dai baya cikin sunayen Allah ba shi ne suke da yahu.com ba sai kuma 'yan damfara su ma ana ce musu 'yan yahu a ziyaran zamani amma ba ruwan Allah a ce masa yahu wai suka ce in ka koma cikin wai ai ma sunan Allah ne aka gididdiba shi farko dai Allahu gashi na Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum huwa Allahu la ilaha illa huwa sai kuma in ka cire alun din sai kuma me lillahi sai ka ce gashi na ma Allah ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lillahi mulku samawati wa ah. sai ka ce to in ka cire lanjayen na biyu <clears throat> ka bar lanjaye da ai ka ga lallan hakuri ne ko don ka cire lanjaye na farko ka bar lanjaye da hakuri sai zama lahu sai suka ce gashi nan ma lahu ma fi samawati yace to wai in ka cire ɗaya lanjayen shi ma ka bar hakurin sai zama Allahu la ilaha illa hu wa ma ya'lamu ta'wilahu shi yasa kamar yadda na sha maimaitawa a fakharuddin razi غفر الله له ولجميع المسلمين وعفى الله عنا وعنه wa tajawaza Allahu an sayyi'atihi so da malamai suna cewa ya tuba a ƙarshen rayuwarsa a cikin tafsirin sa mafatihul ghaib da yake tafsirin bismillah kun san na gaya muku shafi 100 yana tafsirin bismillah ana ta surutu fatanmu ya yi magana akwai abubuwa masu kyau wanda da alama iya fahimtarsa kenan kuma in har abin da ake faɗa ya tabbata to abin da yake na alheri na littafin nasa ana sa ran ya cece shi a wajen Allah subhanahu to da yazo wajen cewa Allahu dinnan sai nakalto magana daga Abu Hamid al-Ghazali shi ma Allah ji kansa da rahama yace a yace yace yace qala shaykhuna Abu Hamid al-Ghazali ko wa dhakara shaykhuna Abu Hamid al-Ghazali eh, ibarar fi ma ma'anaha ya ce malaminmu abu hamid al-ghazali ya faɗa ya ce ya ambaci kalaman latifan magana wata mai daɗi mai kyau game da abin da ya shafi sirrin da ke tattare da allahu dinnan a nan ne ma ya ce allahu la ilaha illallahu tauhidul awam in ka ji wani mutum yana cewa la ilaha illallahu yana nufin zikiri yake ya ce to wannan amin bai san abin da yake ba bai taka mataki na arifai ba Allah Allah Allah kuma wannan shine tauhidul khawas ko kuma Allahu shine tauhidul awam sai hu hu hu kuma shine tauhidul khawas wasu kuma suka kara da cewa ma daga nan kuma khawasul khawas su sun fi karfin masu ce hu hu sai dai ha ha yi sai su kawo wani hadisi batili saƙit zuwa ga sayyidina ali hadisin ne mawdu ibnu taymiya ya ambace shi a cikin fatawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi koya wa sayyidina ali mafificin abin da zai kira zai ambaci Allah da shi shine hu hu hu wannan hadisi ne na ƙarya yanzu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce afdalu dhikri la ilaha illa Allah kuma ka ce tauhidul awam ne ai kai ma baka yi adalci mu je to maganarsa da yake cewa ya azaliyu ya abadiyu ya da haliyu ya da shi ma nan kuskure ne babba saboda wayannan sunaye dai ba sa cikin sunayen Allah ko da cewa Allah yana nan tun fil azal amma manzon Allah bai kira shi da wannan sunan ba shi ma bai kira kansa da wannan sunan ba ya da hariyu nisbatuhu shine wai ana danganta Allah zuwa ga addahar ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi hadisin Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa hadisi kudisi ubangiji yana cewa yu'dhin ibn adam ɗan adam yana cutar da ni yasubbu dahar wa ana dahar yana zagin zamani kuma ni ne zamani to ya kamata a koma wajen kanikawan hadisi a suka ce al-Imam al-Khattabi da yake sharhin wannan hadisin kuma imam al-khattabi yana cikin salaf ya rasu shekara ta 388 tun tun tun tun ke sama da shekara dubu da rasuwarsa imam al-khattabi yake cewa <clears throat> abinda ubangiji yake nufi da ana dahar ai ana sahibud dahar kamar yadda ubangiji ya ce Allahu nuru samawati wal ard kaga yanzu ka dinga kiran duk da cewa annuru din kuma ya tabbata ta wani bangare amma wani addahar din ba za ka kira Allah da dahar ba imam al-khattabi ya ce wa mudabbirul umur allati yansibunaha ila dahar kuma Allah shi ke directing yake juya dukkan al'amuran da wato ainihin suke danganta su zuwa ga zamani din shi yasa malamai suka kuskurantar da ibn hazam da ya kirga addahar daga cikin sunayen Allah kuma kowa san shi zuzun Abu Muhammad ibn Hazm al-Andalusi wanda ya zo bayan su Imam al-Khattabi ne ibn Hazm ya rasu shekara ta 456 shekarar sa sa tana da saukin haddacewa 456 dama a jere suke 456 sai ka cira 1 2 3 kawai sai ka tafi 456 Allah ji kansa da rahama amma malamai sun masa kaca-kaca suka ce dan me zai kirga addaharu a cikin sunayen Allah da haka baya cikin sunayen Allah malamai sun masa raddi yan uwa wannan shine abin da zamu iya faɗa cikin abubuwan da shi mai wannan littafi yayi a ƙarshe wannan duka hakilan da muka yi ta ta yi mun yi ne ba wai don mu ce ga baki ɗaya littafin nan komai na cikinsa ba shi da kyau ah, kawo min libadu sake ba ni littafin abinda muke cewa shi ne duka wani littafi wanda ba littafin Allah ba to za a iya jinjina shi a ce yana da kyau ko ba shi da kyau sai dai kai da ka ce yana da kyau ko ba shi da kyau abin da ya rage shine ka faɗi hujjar da za ta tserar da kai a gaban ubangiji subhanahu misali sayul bukhari malamai yakadul ulama'u yujmi'una ala annahu huwa asahhu kitabin ba'da asahhu kutubi ba'da kitabin wannan badal istiqsa bayan an an an an kalata an jinjina an auna an gwara an buga an yi komai haka fito da shi amma duk da haka lam yaslam min al-intiqadat shi kansa sayyid bukhari wanda sayyid imam al-bukhari bai kawo wani abu nasa na ra'ayinsa na waye ba hatta tabwibi da yake yi yace babin da yake magana akan kaza fiqhun ne da fahimtarsa amma sai ya ka maka a kai. buhari kenan amma duk da haka sai da aka ce imam bukhari ya fitar da hadisan rijal mutum kaza wa'anda ana da shakka akan cewa sun kai tudun mutsira tsira saboda dan adam ne shi an jinjina hadisai kaza sun kai tamanin aka ce wa'annan hadisan kamar ba su kai girman matsayin da za su fito a cikin littafin nan da ya kai haka ba amma ba wanda zai taso ya ce dan me aka taba bukhari ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama duka hadisin da aka taba na imamul bukhari sai da ya bibiye su ɗaya bayan ɗaya kowanne ba da amsa kuma ya kara bukhari kuma yawanci an taɓa bukhari ne bi gairi haq amma duk da haka suna ce ta kowane littafi ana iya taɓa shi imam muslim imam nawawi ya yi iya bakin kokarinsa wajen difa'i akan imam muslim kuma yawanci duk inda aka taɓa imam muslim za ga shi ke da gaskiya to wannan fasulita tafai ne na hadisi kuma su da isnadinsu da komai hatta imamu malik Allah ya ji kansa da rama bai tsira ba wanda yake malamin su baki ɗaya. muwaddarsa bayan ya gama kyaf amma sai da malamai suka fuska ce hadisi kaza yana da matsala hadisi kaza yana da matsala hadisi kaza yana da matsala kuma wani wajen za ga tabbas akwai matsalar wani wajen kuma wata kila kai da ka gano matsalar kai kake da matsala wa kan min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahm as-saqim da yawa wani zai zo ya aibata magana mai kyau wanda kuma matsalar shi ne kai fahimtar ta kace ba mai kyau ba to ballantana kuma littafin da ba sahihai ne ba to yawancin littattafai kuma in dai ba shaidan ne zauna ya rubuta ba kai ko shaidan na ya zauna ya rubuta wataƙila in ka juri karantawa da duwa ba za ka rasa wani abin wanda yake gaskiya ba ita kuma gaskiya ana faɗatta a ko'ina kuma a gaban kowa ba tare da an ji tsoron kowa ba wannan shine abin da wannan littafin ya kunsa na da la'il khairati littafi ne da mai shi ya ce zai faɗi salatai zuwa ga annabi Salama, wanda i gwada mana a farko cewa kamar hadisai ne nadhkuruha mahzufatal asanidi liyashul hibbuha lil qari'i to wannan magana tun da ya ce zai faɗe su zuwa fitar sa'an to ya kamata mu bibi maganganun nan muka kuma bibiya ya kuma shagalar da mutane wanda hatta kai wasu suna fifita haddasa akan hadda alkur'ani zaka samu wani ya kware a wajen karanta da la'ilu bata ma baya amma in ya dauki ayoyin qur'ani ya dinga da ba su ga mutane ba sa damuwa kuma sannan shi da kansa mai dala'ilin yayi kira zuwa ga cewa in dai ana karanta shi za a samu biyan bukata wannan kuma shi ma ba haka bane falzam qira'ataha ta nalma taftari ka lazimci karanta shi za ka samu abin da kake so wannan shi ma ba haka bane sannan kuma an dogara da cewa salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ana cikawa mutane kunne. sai a zo a kunna lasfika musamman a Najeriya musamman a Kano akwai garin da ma an kaje su wallahi ba su san da yanzu garin kumala a abuja an san da la'ilu ba kowa ne ya sani ba a kano a cikin gari nan ne za ka zo ka tarar an kunna ana ta yi ana ta yi wai da sunan kauna annabi sa a kwana ma ana yi to ka gani yanzu ko irin su JRA ka shiga jimala ya ce ba lallai na su san yanzu za ka ji JRA ne ka kunna musu lasifika kana yin da la'ilu wala 'yan sanda ne za su kama to amma cikin unguwanninmu na talaka a cikin gari nan ne za a zo a yi ta tayi idan ka gamsu da shi to zauna ka karanta shi kai kaɗai da kyakkyawan ka, inda kuskure to wannan tsakaninka da ubangiji da tsakanin bawa da ubangiji akwai sirrin da ba wanda isa ya shiga sai Allah sai bawansa to mun yi iya bakin kokari mun fitar da abin da wannan duka abubuwan da na faɗa malamai sun riga sun rubuta sun yi bayani ba wai kirkira na yanzu nan nake tunanin cewa gashi gashi gashi ba duk wata magana yawanci maganganun da muke faɗa muna faɗar hujjojin da malamai suka faɗa a kai kuma yanzu alhamdulillah ga littattafai nan sun wadata ga kwamfuta nan ga hard copy ga soft copy ga internet yanzu ba kai saka ya karya ba da kai karya yanzu sai a shiga internet sai a gano duk wanda yake jin cewa akwai kuskure a cikin maganganun da muka faɗa malamai sun faɗa to shigar da su cikin ah, hana ta bahafi sawawun a littafi da zaka ɗauka hard copy ko a kwamfuta ko a intanet ya gani ya kawo a jinjina maganarsa in gaskiya ne za mu saki namu mu dawo kan wannan gaskiya saboda haka yanzu wajibi ne a gare mu mu koma zuwa ga abin da shi ne daidai dangane da abin da ya shafi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka abin da yake akwai shubha a cikin sa barin sa shine fa alkhairi akwai addu'o'i masu kyau a ciki akwai salatan da suka inganta sosai kamar yadda muka faɗa suna cikin sayyid bukhari suna cikin sayyid muslim suna cikin sunan da sauran littafai na musulunci akwai wanda ba su inganta da isnadi ba amma kuma faɗa kalmomi ne masu kyau wanda babu shirka babu bid'a a ciki a ciki kuma akwai tari wanda shi yafi yawa na abubuwan da ba su inganta ba wanda mun yi bayani a hankali a hankali mun kawo kusan matsala ta fi saba'in daga farawan mu zuwa yanzu wanda kuma yau Allah ya kawo mu ƙarshen kammalawa in Allah ya da yanzu rana ita yau za mu fara jala'ul afham fi salati wassalami ala muhammadin khairil anam na al'imam al-hafiz ibn al-qayyim al-jauzi Allah ya ji kansa da amma muktasar ne wanda ya ikhtisarinsa shine Khalid al-Khalid al-Mutlaq Allah ya ji kansa da rahama wanda <clears throat> su Sheikh Salih al-Fauzan suka yi masa taqrizi da kuma malaminmu kuma shugaban jami'ar mu Profesa Muhammad bin Ali Al'ukula a lokacin da muke kenan a can Madina da kuma Profesa abdulrazzak Ibn Abdul al-Badar su suka yi masa takariji to saboda haka sai na ga tunda ya gifta ta hannun wayannan malaman ya kamata mu karanta shi fiye da mu karanta shi asalin littafin asalin kai sai ka koma yana da kyau ka siye shi asalin ka rike shi a wajenka jalawul afham wannan din sai mu karanta shi muktasar wanda insha Allah ba dadewa za a yi ba da gudu za mu yi shi gaba ɗaya shafuffukan ba su fi shafi ɗari da biyar ba har da faharis gashi nan to kasancewa ba a samun sa a kasuwa shi wannan muktasar din tunda wasu bayan Allah ne suka yi suka buga shi suke bayar da shi fi sabilillah a can Saudiya din gashi nan ma an sa tubi'a ala nafaqati fa'il khairin ajzalallahu lahu al-mafuba wani daga cikin masu alheri ne suka buga fi sabilillah Dan haka maktabut ta'awuni suke ba da shi sadaka fi sabilillah to ni ma sun bani ina da shi saboda haka ba za a same shi ba sai muka kaddara cewa za mu yi photocopy to yanzu duka wanda ya ya tasjilin wancan littafin namu na addala'il kuma yake bukata to sai izo isamu malam bello sai sai sai a tik a sunansa in Allah da sati mai zuwa sai a bashi kwafi daya ok to su suwa ne ne su malam hamza ko su abba su malam abba to shikenan sai zo isam ina to su tashi a gansu masu kul sunayen suna hannunku mutum hamsin ɗin suna wa suna suna wa nanka to shi kenan to mala abba wanda kuma ya ce a shi baya bukata ba zai samu zuwa ba to kunga ga tunda za mu yi hasmu ne a cikin kuɗin littafin in ya son Allah ya sa littafin wancan an same shi to kawai sai kowa a bashi rako kuɗin sai je siya da kansa ya fi sauki ko ba haka ba in kuma shi ma ba mu samu yadda muke so din ba to za mu photocopy mu fara ko da sa ne shi ma a hankali har mu gama ba dai za mu fasa ba in Allah ya so ya yadda sai dai in wani dalilin ne mai karfi ya taso ka sati mai zuwa za mu fara wannan abu insha Allah ba ku sani ba watakila ko sunna tv za su zo su ɗauka mun dai ɗan fara maganar da shi malam yana cewa shi za a fara littafin nan so da za a fara zuwa ɗauka to misal su ma mun yi magana da su ɗazu daga can saudiya sun ce to ai yana da kyau su zo su dauki littafin in dai har za a ɗauka kun ga dole zai zama muna da gejin farawa da gamawa dole zai zama karatu ne gaba ɗaya na minti hamsin da wani abu kuma watakila wannan ya sa mu samu indibaɗi a lokacin farawa kun ga yanzu ba mu da cikakken lokacin farawa kuma wannan daga gare ni ne galibi ni kuma bisa ɗabi'a ko ina nake karatu bana farawa da zara a idan da sallah yawanci sai na ma sai a kidan da sallah nake baro gida ko nake baro ofis sannan in taho zuwa inda nake karatu wannan ɗabi'a ta ce bugu da ƙari kuma yawanci na fahimci mutane sai an fara karatu suke zuwa don dai mutum zai iya haƙuri sai an fara ɗin to sai ni ma ya jure min ya haɓa wanda kuma izo masallaci i zauna tun daga lokacin sallah sai ya ta tasbihi ya ta lazimi yana zikiri to amma in dai har za a ɗauka to yana da kyau mu kiyaye haƙƙin su ma masu ɗauka wannan in yayi za a ɗauka kenan saboda haka muna kiran a dinga zuwa da wurin da Allah ko da ba a zo an fara da wuri ba mai karatu zo ya tarar da jama'a sun zo wannan yana ƙara bashi farin gwiwa ya ƙara shajja'a shi ko da bai fara karatun a daidai wannan lokacin ba a zan na a ai yanzu baki da an yi din <laughs> eh zuwa kila kila an yi din ya kasance yana littafi to mutum wanda sai ka iya ara a wajen dan uwa daga cikin yan ka je kai photocopy da kanka sai dai amma dole sai an bambara wannan abin eh, amma kar ku ƙara karɓar kuɗin kowa da sunan dai mai masa wannan ɗin ba dan dai ya zama lallai ne duk wanda yake bukata sai ya ara sai a je wajen masu photocopy a ko ina sai ai ga mu tare da malam Khamis Nasiri wanda Abu Awwab ne ni na gayyato shi saboda yau wani abu da ya faru a garin nan wallahi ni na zaci an waye an daina a har yanzu ba a daina ba taron ha da ake yi mun taho za mu tafi asibiti ta, ta hanyar kana goda